cigaba gaba da fafatawa da ake a bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2018 zuwa 2019 a matakin wasan rukuni zagaye na uku a ranar talata da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta manchester united na kasar ingila ta sha kashi a hannun juventus na kasar italy da kwallo daya mai ban haushi dan wasan Juventus Paulo Diavala shi ya jefa kwallo a cikin mintuna na 17 da fara wasan kafin tafiya hutun rabin lokaci a ragan Manchester United. Roma ta lallasa CSK Moscow da ci uku da nema. Shakhtar Donetsk kuwa Manchester City ne ta lallasa ta da kwallaye uku da nema sai Ayas ta doke Benfica da kwallo ɗaya mai ban haushi. Har ila yau a sauran wasannin da aka fafata kuwa ƙungiyar kwallon ƙafa ta Hoffenheim sun yi can jaras uku da uku tsakaninsu da Lyon. Young Boys a gida sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Valencia. Ek Eton ta sha kashi a gidanta inda Bayamuni ta bi ta har gida ta doke ta da ƙwallo biyu da ɗaya. Real Madrid a gidanta ta samu nasara a kan Victoria Fezen da Kwallo biyu da ɗaya. dan wasan gaba na real madrid karim benzema ne ya fara jefa kwallo a ragar victoria a cikin mintuna na sha ɗaya da fara wasan sai kuma marcelo inda ya jefa kwallo ta biyu a cikin minti na hamsin da biyu bayan dawowa daga hutun rabin lokaci daga bisani victoria pheasant ta farke kwallonta ne a cikin minti na saba'in da tara inda aka tashi a wasan biyu da daya a yau za a ci gaba da fafatawa a sauran wasannin da misalin karfe biyar da minti hamsin da biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. PSV za ta karɓi bakuncin ƙungiyar kwallon kafa ta Tottenham sai kuma Club Brugge suna tare da ƙungiyar kwallon kafa ta Monaco. Har ila yau da misalin karfe takwas na yammaci kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona na kasar Spain za ta kece raini ne tsakaninta da Inter Milan na kasar Italy sai kuma Borussia Dortmund za su karɓi bakuncin Atlantico Madrid. PSG na kasar Faransa za su fafata da Napoli. A can kasar ingila kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool za ta karbi bakuncin cravena sai kuma locomotive moscow da za ta kece raini tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta fc photo inda za a buga wasan a can kasar rasha sai galatasaray za su barje gumi tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta shalke ofo iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya